This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad. ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar Laraba bakwai ga watan Oktoba. yayin da gwamnatin najeriya ke ɗaukar tsauraran matakan kare dukiyar najeriya irin matakan da muke ɗauka yanzu haka shi kansa kasaci man najeriya ma sai ya zame maka gidali inda za ka je ka samu ka sayar to jihar kaduna ma ta ce ta bi sahun gwamnatin tarayya wajen tsaida almundahana abin da muka bankaɗo shine a kowane shekara akwai kuɗi biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku ana rubda ciki da su a sunan 'yan fansho. To sai dai 'yan adawa na watsi da ikirarin gwamnatin jihar ta Kaduna. Na ce maka gyara za a yi koyi da Buhari ne. Buhari bai faɗa da talaka. Ita wannan gwamnati ko ta zo tana faɗa da talakawa ne. Tunda an ce an saci kuɗi, wai na suka ma wai saci kuɗi, wai a kamo su mana. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, sannan yau za a kira wayarmu mai lamba biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar a bayyana ra'ayi game da rahotannin da ke nuna cewa an fara damƙe wasu manya da ake zargi da almundahana waɗanda a baya tamkar ba su taɓo yanzu a sha labaran duniya masu are assalamu alaikum wasu 'yan kunar bakin wake sun kai hari a arewa maso gabashin najeriya kuma sun kashe mutane goma sha biyar hukumar ba da agajin gaggawa na kasar ta ce bom din ya tashi ne a garin dama turu da ke cikin jihar yobe shaidun gani da ido sun ce bom na farko da aka tayar da sanyin safiyan yau an tada shi ne a wani masallaci da ke cike da mutane da suka zo sallah sai kuma guda ya tashi ne a wani wurin da ake ginin sabbin gidaje ko ba ga waɗanda suka mutu hawa kuma wasu da yawa sun jikata kuma suna asibiti sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan amma dai sanin kowa ne kungiyar boko haram ta daɗe a wannan yankin ƙasar domin koko a ranar lahadi sai da kungiyar ta ɗauki alhakin kai hari a birnin abuja fadan gwamnatin ƙasar dubban 'yan fursuna da ke laifin da ke da nasaba da kwaya waɗanda ke zaman ɗaurin da aka yi masu a gidajen fursuna daban-daban da ke a nan amurka za a sake su a ƙarshen wannan watan hakan ku zai faru ne da zaran sabuwar dokar masu laifin hulɗa da miyagun ƙwayoyi ta fara aiki a cikin watan afrilu na shekarar 2014 gwamnatin ƙasar amurka ta yanke shawarar sake duba hukuncin waɗanda aka kama da laifin mu'amala da mugan ƙwayoyi wannan yana daga cikin yunkurin da ƙasar ke yi na rage cunkoso a gidajen yari dokar za ta fara aiki ga waɗanda ba a riga an yankewa hukunci ba sannan kuma daga bisani za ta shafi waɗanda aka riga aka yankewa hukunci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yau ne babban kotun ƙasa amurka ta fara sauraron muhawara game da yadda ake gudanar da hukuncin kisa a ƙasar hukuncin kisa dai ana yin sa ne kashi daban-daban a cikin jihohi 31 amma su ko jihohi goma sha tara sun ma hana aiwatar da wannan hukuncin ne ɗungurungun sai dai ba ɗaya daga cikin shari'o'in da ke gaban babban kotun ya yi daidai da wanda ya hana wannan hukuncin sai dai maimakon haka kawai ya samar da alamar tambaya akan yadda wasu jihohi ke gudanar da wannan hukunci na kisa daga cikin manya-manyan hukunce-hukunce shida na farko da ake sa ran kotun ta yi nazari a kai a ciki 'yan watanni kaɗan masu zuwa yanzu haka dai kotun ta saurari lauyoyi da suka tafka mahara akan ko za a zartar da hukuncin kisa akan wasu yan uwa biyu da suke jiran hukunci don a cikin shekarar dubu biyu a cikin jihar arkansas lokacin da suka yi dalilin mutuwar mutane biyar da farko kotun ta watsi da hukuncin kisa kan wannan yan uwa biyu yanzu dai tana nazari ne ko a yankewa kowane su hukunci daban-daban yanzu a cikin watan yuni na shekara mai zuwa ne ake sa yanke wannan hukunci idan allah ya kai mu kungiyar tarayyar turai ta fara wani aiki na musamman a yankin tekun mediterranean domin tsaida masu kokarin shigowa da yankin babu bisa ka'ida ba shirin mai suna da turanci operation sofia ya fara aiki ne yau dinnan kuma zai rika binciken duk wani jirgi ne da bai yadda da shi ba musamman idan wanda yake tuhumar yana dauke da 'yanci rani da ke kokarin tsallakawa bisa tekun wato zuwa yankin a lokutan baya dai shirin ya dukufa ne wajen aikin ceto amma biyo bayan yadda 'yanci ranin ke ta kwarara yanzu musamman daga kasashen siriya da iraki da ma wasu kasashen ya sa shirin tilas ya ke wato ya sake lale domin ko yawan masu ƙoƙarin tsallakawa tekun na mediterranean suna kuma wato suna mutuwa ne a lokacin da suke ƙoƙarin kaiwa ga wato da shiga wannan yanki na turai. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda aka ji fadar shugaban najeriya ta ce kasashen waje na ba ta haɗin kai wajen kawo ƙarshen sace-sacen kuɗaɗen najeriya kuma har abin ya fara haifar da ɗa mai ido daga fadar shugaban najeriya da ke abuja ga umar faruk musa shugaban a lokacin da yake ganawa da karɓar takardun iso na jakadun ƙasashen ingila da na switzerland ya nuna irin godiyar najeriya akan rawar da ƙasashen biyu suka fara takawa domin tabbatar da an yi wa najeriya adalcin dawa da kuɗaɗen da aka sata a gwamnatin da ta gabata ga malam garba shehu kakakin shugaban ƙasar a fada gwamnati da ƙarin bayani akan ganawar da shugaban ƙasa ya yi da waɗannan jakadun shi sha'anin barnar da aka yi wa Najeriya bangaren gurbataccen man fetur a fitar da shi ko da sunan Najeriya a je a saida a zuba a cikin banki na wasu saboda sun isa ko wasu masu mulki eh, wato abu ne da aka yi wajen shekaru da ɗan dama ana yin su sannan idan ana son kwato kuɗaɗen nan a dawo mana da su bayan ka nemi haɗin kan su kansu kamfanoni na inshora da kamfanoni na tanka-tanka ta mai masu ɗauka da bankuna na ƙasashe daban-daban a duniya idan ba tare da goyon baya na ɓangaren shugabanci na siyasa a waɗannan ƙasashe ba bukatar ka ba za ta samu ba amma falalalalu gaba muhammadu buhari ya san tarihin abun nan ya fara ɗaukan matakai irin waɗannan na tuntubar hukumomi na siyasa a ƙasashe shi yasa ya ɗauki ingila da ƙasar switzerland kuma na tabbatar maka akwai sauran ƙasashe waɗanda yake su kansu nan gaba zai batu irin gudunmuwar da suke baiwa Najeriya. Amma ba ku da damuwa cewar dawa fa da kuɗaɗe daga ƙasashen waje yana da wahalar gaske saboda tattalin arzikin waɗancan ƙasashen ma zai iya durƙushewa idan duk gaba ɗaya aka fitar da kuɗin nan. Akwai wata hikima ce da kuke tunanin ku yi? Wato abin zai yiwu kamar yadda ka faɗa ɗin yana da wuya. Na farko dai ka san irin matakan da za kamar da ka faɗa ɗazu. To ai abin da yake gurɓacewa a baya ne? yayin da Najeriya ta nuna da gaske take tana so a yi sai kuma a nuna cewa watakila a shugabannin namu ma sababbin da suke cewa za su karɓo abin da aka sace a ba watakila in aka zauna da su za a iya tattauna a yi wani ba ni in baka sai su yi daidaito sai a manta da abu amma ana tabbatar muka cewa ita gwamnatin Muhammadu Buhari da ban take kuma yanzu da nake maka magana nan falallahi alhamdu ganin irin matakan da muke ɗauka yanzu haka shi kansa man Najeriya ma sai ya zame maka jidali inda za ka je ka samu ka sayar saboda duk inda ake zaton cewa abu ne na najeriya aka ɗauka za su juya maka baya su ce a'a sun san cewa wani abu zai biyo baya. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari a tattauna da nai da shi bayan da shugaban kasar ya gana da jakadun kasashen Switzerland da Ingila akan fafutukar da kasashen uku suke yi domin taimakawa a dawo da kudaden da aka sace daga kasar Najeriya. Umar Faruk Musa muna Amurka a Abuja, Najeriya. a gaida umar to ita ma gwamnatin jihar kaduna ta ce ta ɗago wata babbar munamunar kuɗaɗen fansho kuma kwanan nan waɗanda suka ci za su amayo amma 'yan adawa na watsi da wannan ikirarin daga kaduna ga isa lawal ikara da yake ƙarin haske game da rahoton bincike akan 'yan fansho a jihar kaduna mai taimakawa gwamnan jihar kaduna a kan harkokin kafan labaru mr samuel arwan ya ce an gano akalla naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari uku ake cinyewa a ɓangaren fansho na boge duk shekara. Akwai tantancewa na musamman wadda gwamnatin jihar Kaduna ta yi na 'yan fenshon a kananan hukumomi da kuma gwamnatin jihar Kaduna. Abin da muka bankaɗo shine kowane shekara akwai kuɗi biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku. wadda kowane shekara ana rubda ciki da su a sunan 'yan fansho har wa yau kuma mun gano 'yan fansho na bogi guda 2,484 a wannan lokacin kuma abinda gwamnatin jiha ke kashe a matsayin alawus alawus na 'yan fansho miliyan 544,771 da kwabo 967 to idan ka duba sakamakon a yanzu da muke magana adadin 'yan fensho a jihar kaduna ya dawo 15,781 saɓanin abin da ake da shi a baya har wayo akwai ceki na banki a hannunmu yanzu wadda wayannan mutanen suka yi batan bat wanda gaba ɗaya muna da ceki guda dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu a hannuwanmu wanda har yanzu muna jiran masu shi su zo wanda har yanzu ba su zo ba yanzu kun ce akwai ceki ceki na kuɗi na mutane ga kuma wasu abubuwa da kuka gano na wasu daga cikin waɗanda aka ga cewa ba sa nan kuna da sunayen mutanen nan me gwamnati za ta yi a yanzu da muke magana majalisar zattarwa ta jihar kaduna karkashin jagorancin mai girma gwamna malam nasir ahmed al rufai tariya ta karbi wannan rahoton yanzu matsayinta shine nan ba da dadewa ba duk wa'yansu jami'an gwamnati wadda suke da hannu cikin wannan dambaruwar za a musu shari'a mutanen jihar kaduna za su fahimci su wane ne to sai dai fa 'yan jam'iyyar adawa ta pdp na ganin gwamnatin jihar kaduna ta faye surutu ba tare da ta yi wani aikin a zo a gani ba Alhaji Abdullahi Bizar Barazana na cikin 'ya'yan jam'iyyar PDP jihar Kaduna da ya daga kara. wannan bincike da gwamnatin jihar kaduna take wannan sunan shi labari na teburin mai shayi sun ce wai an gano naira biliyan na ma'aikatan fansho wannan an ce an ce din yawa wannan gwamnati gaskiya ta fi surutu kamar gidan rediyo yau watan wannan gwamnati hudu fa da kwana takwas ba kadama da aikin dubu ɗari ba amma ai binciken na ƙara zamo kuɗaɗen da ake haɗiɗewa a baya don a aikin da su ne na gaya ma yau wata hudu da kwana takwas ba aikin dubu ɗari a jihar kaduna wannan wani irin da ilimin da ake bawa kyauta fa ilimin da ake bawa kyauta ba mu ji magana da ake mata cok ba gwamnati ba haka ake tafiyar da gwamnati ba su sun saba harkar waya ne yanzu ga sarakuna ba albashi ma'aikatan gwamnati ba albashi yan kasuwa sun shiga cikin wahala yan jam'iyyar ma wahala suke sha almajirai wahala hanyar gyara da ake bi a'a na ce maka gyara za a yi koyi da bahari ne Buhari bai faɗa da talaka ita wannan gwamnati ko ta zo tana faɗa da talakawa ne tunda an ce an saci kuɗi wai ne suka ma wai saci kuɗin wai a kamo mana duk fa injin mai nan babu wanda ya bar Najeriya hayan suna nan da Kaduna suna harkokin su ya kamata a fito a ga al'umma jihar Kaduna gaskiya a daina yaudaran su wata hudu ba aiki ko na dubu ɗari sai rushe rushe kawai Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya gaida dan watan Ikara To an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku game da rahotannin da ke nuna cewa an fara binciken waɗanda a baya suka fi ƙarfin a bincike su a Najeriya. Amma kafin nan ga sahabu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. wato kamar yadda muka gaya muku wato maudu'in yau shine kama wasu manya da ake yi waɗanda a baya can suka fi ƙarfin a kama su waɗanda ga dukkanin alamu yanzu kiɗa yawa to bari mu je mu jihar Niger wake kan layi to muna sauraron ka eh a ra'ina gaskiya wannan abu ya kyau kwarai da gaske saboda me kuma muna yi mace fatan alheri kuna mawa fatan alheri mawa ne shi shugaban ƙasa dangane da binciken da ake yi ba hmm. eh muna yi mashi fata alheri Allah ubangiji ya taimake shi to kana ganin a menene amfanin binciken eh amfanin shine ai za a wato kudaden da suka yi sata a dawo mana da su a mana aiki. To mun gode da bayanin ka bari mu je Kaduna wake layi a Kaduna. To da alamar dai layin malam na Kaduna ya katse. To kamar yadda muka gaya muku so muke mu ji ra'ayinku game da kame da ake a najeriya na babu sani ba sabo kamar yadda rahotanni ke nunawa to har yanzu dai to bari mu je mu maiduguri wake kan layi a maiduguri umaru ne daga maiduguri to malam umaru muna jin ka Yau, na ce ba abin da yanzu yake faruwa din nan hmm. yana da kyau sosai ma wallahi mun gode ma buhari don ba buhari ba duk sauran cin hanci da rashawa ya adabe su To ya kake eh, wani tabbaci kake da shi cewa wannan karan ah, duk wanda ya ci lallai zai amaye din? Insha Allah zai don Buhari tun lokacin da yana soja ma ana jin sauran shi. To tun da da madan a sun yi yawa shi yasa an kiya ba shi mulkin matun da. <laughs> dukkan lokacin ma a da ake ma shine yake ci ana ana amma yanzu da Allah ya kwace ya bashi to dole ne sai an ci kaniyansu. To Kalewa Sule mun gode amma eh, karka sake wannan ba bari mu je Katsina. Wake kalayi a Katsina? Sunana ba ta Umar Diko daga nan jihar Katsina. To muna saurare. Yawa, Aje Ibrahim gaskiya mu wannan godiya za mu yi wa duk dukkanin kasashen duniya baki daya da kuma gwamnatin janar muhammadu buhari koko ya ce ya soke janar shi muhammadu buhari dan goma jihar katsina mu mm. alakar taimaka masu saboda binciken da ake yi har ma kuma an kai ga kama wanda ake zargi a cikin wannan da hannu dumu-dumu a cikin sama irin su dizani alsama da wasu hajji ibrahim mm. so kana ganin eh. Eh, me eh, wannan zai haddasa na me wannan zai haifar har bayan wannan zai haifar abin da zai haifar illa ɗaya mai ido saboda idan aka daga inda aka kama su aka bincike su a gano cewa suna da hannu aka kwato kudaden su a kudaden da suka sata aka dawo wa ƙasa ga aiki za a yi ma kuɗa za a yi wa ƙasa da kudaden da aka an so kaga wannan yan ƙasa za su ci ribar abin talakawa wanda abin ya shafa alƙwara daga can baya kenan wannan ibrahim to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka bari mu je mu sakko ta birnin shehu wake kan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam kuna tare da abdulrashid taylor kan garin magaji kuma shugaban mu da talaka na taka local gama to muna saurare alhakikanin gaskiya wannan binciken da ake yi mu muna ganin kamar misali aiwa kasa yake da yake shi shugaban kasa yana da karfin gwiwa nawa kasa yake amma gaskiya da yake kudaden suna a kasashe da ake ganin za a kwato muna ganin wa'azin kamar shina da sarƙaƙiya ko da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari sun ne wanda muke ganin shina iya komai amma dai kasashen waje su kara ba shi haɗin kai domin To Allah ya sa sun ji kuma za su bashi haɗin kan bari mu je mu Nijar. Wake kan layi a jamhuriyar Nijar. to da alamar layin malamin ya katse to kamar yadda muka ce maudu'in shine ya kuke ganin to ga kira daga abuja wake kan layi a abuja alasan Muhammad Sha'ibu ne kwankwason kanawa a Abuja. To, kwankwason kanawa a Abuja muna jinka. To gaskiya yadda nake ganin wannan kame da ake a Najeriya yadda zai tallafa wannan ƙasa tamu. Hmm. Sakamakon yadda ƙasashen duniya suka ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari haɗin kai. Shi isa idan ka lura da yanayin waɗanda suka kwashi kuɗin Najeriya kamar ba za su tafi ba a da. Amma kuma yanzu gashi sun tafi sakamakon an sakamakon an yi kokari yadda za a yi a yaki abun saboda haka muna fatan cewa duk wanda ya ci kudin Najeriya a kama shi ya dawo mana da kudaden mu tunda aiki ne ga gwamnati kuma gwamnati ta biya shi haƙƙin sa ya kwashi kudin yan kasa muna goyon bayan binciken da shugaban kasa yake Allah ya taimake shi rediyo sai an ji ku to kana ganin kenan wannan abun zai kawo ci gaba za a yi amfani da kudin wajen wato ciyar da kasar gaba to to kamar dai layin ka ya katse bari mu je mu kyau kebi Wa ke kan layi a kebi eh, Alhaji Usman ne daga birnin kebi? To muna saurare. Eh, eh, wa alaikum salam. gida. Lafiya kalau. Muna jin ka. muna fatar dai Allah ya sa in an wa'anda za a an shi kudaden a wurin su a fiye da ƙasa gaba da talakawan ƙasa su ne watanmu. To mun gode sosai malam na kebo bari mu je mu Maiduguri. wa ke kan layi a Maiduguri? Sadiq Ali Alhoshawi daga Maiduguri. To malam Sadiq muna jinka. Gaskiya wannan binciken da aka yi dinnan ko ba komai zai hana masu samartakan bera nan gaba ko da ma baba buhari ya sauka kan mulki kafin a sake sabartakan beren nan zai dan ɗauki lokaci saboda haka wannan zai kawo martaba wa najeriya idon duniya da kuma al'ummar najeriya gaba ɗaya to mun gode sosai da ra'ayin kowannen ku kuma muna fata a nan gaba ma za ku kawo gudummawa mun gode. yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice tsohon dan wasan baya na Ghana Black Stars Samuel Osaikufo ya tabbatar da aikin da aka bashi na shugabantar kungiyar kwallon kafa ta kuma Asante Kotoko kuma ya sha alwashin maiduwa Kotoko darajar ta Samuel Osaikufo wanda a halin yanzu dan kasuwa ne kuma tsohon shararren dan wasa ne na kasar Turai ya yi aiki a matsayin mamba na hukumar zantarwa na kuma Asante Kotoko amma dai yanzu shine wuka shine nama daraktan sadarwa na hukumar kwallon kafa wato gfa ibrahim sani dara ya ce 'yan wasan ghana black stars ne suna shan fama wurin neman visa na kasar amurka kuma hakan ne ya sa ake samun jinkiri wurin fitowar sunayen 'yan wasan da za su yi wasan zumunci da kasar canada a nan amurka a yau ne black stars ne za ta fara tattara 'yan wasan ta wuri ɗaya don yin wasan zumunci na kasa da kasa da kasar canada sha uku ga wannan watan oktoba daraktan sadarwa na gfa ibrahim sani dara ya ce kot din ghana black stars ne na huskantar kalubale wurin fidda su sunayen 'yan wasan nashi don gani da rauni da wasu 'yan wasan suke fama da shi da kuma matsala na samun izinin shigan ƙasar amurka da wasu 'yan wasan ke ciki A can Najeriya kuwa Super Eagles na fuskantar irin wannan matsala ta rashin samun visa kan lokaci wanda ya sanadiyar rashin tashin kungiyar ta Super Eagles zuwa kasar Belgium a ranar Lahadi kamar yadda aka tsara don yin wasan zumunta guda biyu da kasar DR Congo da kuma Kamaru. Har yau dai akwai fasfuna na 'yan wasan a ofishin jakadancin kasar Belgium da ke Abuja. Jami'in kula da tsarin aiki na Super Eagles Enebi Acho shine ya tabbatar da wannan labari inda yake cewa ofishin jakadancin Belgium din ya buƙaci ƙarin wasu takardu na 'yan wasan. Ya ce yadda abubuwa suke tafiya dai kungiyar ta super eagles za ta tashi ne zuwa birnin frankfurt ta jamus a ranar litinin sa'annan ta isa belgium a ranar talata Chun Jom ya ce kwamitin da'a na FIFA na bincikensa wanda hakan da ya zama tamkar zagon kasa ake yi masa kan takarar da yake yi. Chun Jom yana daga cikin masu yin takarar kujerar shugabantar FIFA domin ya maye gurbin Sepp a zaben da za a yi cikin watan Fabrairu. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi Allah wadai da fashewar bama-baman da suka faru ranar Rabi ga wannan watan da muke ciki a yankin Nanya da Kuje a Abuja babban birnin Najeriya da kuma ƙunar bakin wake da hare-haren da 'yan ta'adda a birnin Maiduguri da jihar Adamawa suka kai a ranar ɗaya ga wannan watan. amurka na miƙa gaisuwarta ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma tausaya ma waɗanda suka jikata wannan mummunar aika-aika na nuna cewar babu wani abin da 'yan ta'adda za su daina domin kai hari ko musgunawa jama'ar da ba su ji ba su gani ba a takaice bullowar annobar boko haram ta yi sanadiyyar mutuwar dubban jama'a da kuma raba miliyoyi da gidajensu domin taimaka ma kasashen da suke fuskantar barazanar kungiyar boko haram kwana-kwanan nan shugaba barack obama ya ba sakataren harkokin wajen amurka umarnin shirya yadda za a yi amfani da kuɗi har dala amurka miliyan 45 akan kayan karfafa ayyukan tsaro da kuma ilmantarwa da horar da jami'an tsaro na sojoji domin taimaka ma ƙasashen benin da kamaru da chadi da niger da kuma najeriya murkushe ƙungiyar boko haram wannan zai ba sakataren damar ba da umarnin samar da taimakon jirage da kuma sauran abubuwa makamantansu tare da taimaka ma kasashe da ke kusa tafkin chadi jigilar sojoji da kuma kayan aiki zuwa iyakokin kasashen inda 'yan ƙungiyar boko haram ke ci gaba da kaddamar da hare-hare a kan fararen hula taimakon da aka tsara a kan horaswa da samar da kayan aiki haɗi da wasu sauran abubuwa makamantansu da amurka za ta tanada a wajen amfani da wasu hukumomi amurka za ta kuma ci gaba da samar da shawarwari da kuma lallaba bayanai tare da kawayenta da ke yankin domin yaƙi da ƙungiyar boko haram da kuma taimakon waɗanda abin ya shafa da kuma murƙushe shirye-shiryen ta'addanci a yankin tun daga shekarar 2009 ƙungiyar boko haram ta hallaka sama da mutane dubu goma da hargitsa al'ummomi da dama da kuma sa matuƙar damuwa ga jama'ar da lamarin ya shafa a sanadiyar tashe-tashen hankulan da ƙungiyar ke haifarwa hare-haren kan mai uwa da wabi da ƙungiyar boko haram ke kaiwa ya yi sanadiyyar raba mutane sama da miliyan biyu da gidajensu da kuma sa sama da mutane dubu ashirin gudun hijira a yankin tafkin chadi murkushe ƙungiyar boko haram na buƙatar haɗin kai kwarai da gaske da kuma la'akari da 'yancin bil'adama haɗi da samar da ci da kuma shugabancin da zai samar da matakan tsaro ingantattu da taimakon da fararen hula za su iya ba sojoji domin ƙoƙarin da suke yi na ƙoƙarin samun nasara amurka da kawayenta waɗanda ke yankin waɗanda ke yaƙi domin kawo ƙarshen ƙungiyar boko haram sun tsaya tsayin daka domin murƙushe ƙungiyar da ayyukanta da suke barazana ga rayukan jama'a da hana jama'a samun moriyar ilimi da kiwon lafiya da bunƙasa tattalin arziki wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice Ƙungiyar likitocin nan da aya ke taimakawa mai ɗan ƙaramin ƙarfi da ake kira turanci Doctors Without Borders sun buƙaci a samar da wani kwamiti mai zaman kansa da zai gudanar da bincike na sadidan a ƙarƙashin yarjejeniyar na taron Geneva wanda zai duba harin da sojojin Amurka suka kai a Afghanistan wanda ya shafi asibitin da suke da shi a kundus Shugaban ƙungiyar John Liu ta ce ba ta tsammani za a iya yin biris da wannan harin wanda ya kashe mutane da ke aiki a wannan asibiti haɗi da marasa lafiya. shugaban likitocin ta ce wannan lamari ya wuce batun kuskure domin yana kusa da aikin ganganci wasu 'yan kunar bakin wake sun kai hari a arewa maso gabashin najeriya kuma sun kashe mutane goma sha biyar hukumar ba da agajin gaggawa na kasar ta ce bom din ya tashi ne a garin dama turu da ke cikin jihar yobe shaidun gani da ido sun ce bom na farko ya tashi ne a da sanyin safiyan yau an tada shi ne kuma a wani masallaci da yake cike da mutane da suka zo sallah sai kuma guda tashi a wani wurin da ake ginin sabbin gidaje dubban 'yan gudun dubban 'yan hursun da ke da laifin da ke da nasaba da kwaya waɗanda ke zaman ɗauri da aka yi musu a gidajen hursuna daban-daban da ke nan amurka za a sake su a cikin ƙarshen wannan watan idan allah ya kai mu hakan ko zai faru ne da zaran sabuwar dokan masu laifin hulɗa da miyagun ƙwayoyi ya fara aiki To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya tani gabatarwa da Julie Lethis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Malam Zubair ni ku Ibrahim Kalmasi Garba da ganin birnin Washington DC. Kyan ku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.